الا يظن اولئك انهم مبعوثون yanzu waɗannan masu aikata wannan mummunan aiki ba su sakankance da cewa za a tashe su a gaban Allah ba